Bani sun na saki ta saki guda uku ku shaida ‘yan uwa a duniya. A shirinmu na yau dandali ya dubu batun nan na zakatul fitar ne inda muka zanta da Malam Tijjani mijin yawa ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. Zakatul fitr to zakati da ake yin ta in an yi fitiri ma'ana an buɗe baki ga ramadana suna ce ga dukkanin wanda ya sami iko wanda ya sami ikon nan malaman fiƙo sun fassara shi da dama adadi da yawan gaske amma dai tana kan dukkanin wanda ya sami dama ba sai magidanci ba matuƙa dai shari'a ta haukansa Wacce ne ko namiji yake da iko zai iya fitowa? ana fidda ita wato kamun aje iri da kwana biyu kamar yadda malikiya suka yi bayani ana iya fidda ita sallah saura kwana biyu kuma ana fidda ita ne muddu wato ya zama sa'i da dukkanin mutum mutumin da nauyin ciyar da su yake kanka. Wanda mutum ba shi da aure idan da yana da hali zai fitar da Kwarar kwa, kwarar kwa. Suna ce mai kyau mai karfi da ake son sabuntawa da taimakawa ga dukkanin wa'anda suke don a fita idi kowa yana da jin karfi a jikinsa. hatta kai wato malaman suna faɗa sa'in ɗaya ma mutum in ya zama toki kansa ne kaɗai zai fi da kansa sa'i ɗaya shine biyu hudu to inda iko ya dafa shi ya fitar da shi wato a ranar idin ya bayar da shi a dafa ga wanda suke masu rauni don ka faranta musu rai galibi anan mu ga kwarori da sauran fararen mutane da suke zaune a mu haka suke yin ta sa'i ɗaya sun dafa sun yi komai su bayar amma ka ba da shi a cikin saura kwana biyu idan busasshe ne ma'ana baka dafa ba ga mutumin da shi kuma zai nemi yadda zai dafa shine abu na malikiyance ko fitowa to wani irin abinci ne ya kamata a bada shi ga fitr ana bada abincin da duk yake na wanjin rai wanda zakka ta tabbata a kansa wato abubuwan da mutane ke ci ba za ka zo ka fitar da barkono ba ba za ka zo ka fitar da sauransu ba za ka fitar da abinci ne abin da ya danganci tun daga shinkafa har zuwa acca har zuwa riɗi kana da iko da wa'annan za ka fitar ga duk wanda yake gida a tare da kai ko ne da matarka ko da ne da 'ya'yanka sannan da mahaifanka suna ƙarƙashinka kana ci da su to za ka iya fitarwa sai a haɗa sai a kai wanda shi kuma zai riga ya gudanar da wannan ibadar da ita. Wani irin rukunin mutane shi akwai rukunin da ya dace a ba? Eh tana da rukuni. Rukunin mutanen shine masu rauni. Masu raunin nan da aka faɗa a Hausance in an ce mai rauni mutum sai ya ɗauka musaki miskini. Miskini Bahaushe yana ɗaukan mai laluran makanta ko kuturta ko sauransu. Shi kuwa miskin abin da ake cewa mai rauni kawai. to ana iya ba da ita ga wanda kake ganin ƙasa yake da kai a samu sai ka aika masa da shi to akwai yanzu misali za ga akwai malamai mawadata kuma ga shi mutane sun yi alƙawarin su suke ta kaiwa to su kuma da yawan su dai mune kyakkyawan zaton su kuma rarrabawa suke ga irin wannan gidajen to irin mutanen da ake ce a bawa kenan musamman yanzu ga marayu ga gidajen marayu ga waye kuma za a iya ba su fitar kuma abin ya yawaita za su iya ajewa saboda su idda harinsa zuwa wani lokaci wani irin lada ke tattare da ba da fi fitar a musulunci ladan yana da yawa domin kayi umarni Allah ya yi umarni da abu Allah ya umarni da shi kayi ko ta nan mutum ga kana da lada saboda ka bi umarnin Allah sannan kuma ciyarwa ce shi kuma kullum qur'ani magana da yake ta yi tun kamun ma sauran hukunce su sauka wa an fi min ma razaqnakum wa an fi wa an fi ba za ka iya kiyasta ayoyin ba za dan inda za ka yi ta tsawon lokaci sai ka ji Allah ya ce ku ciyar ku ciyar domin yana jawo arziki gare ka kai da kaciyar, ina yana jawo soyayya tsakanin kai da wanda ka bawa sannan yana ƙara yau yauƙaƙa arzikinka nasan na ƙur'ani da hadisi da sun magana kan To madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Kyalkyalin ta da murmushin ta ya hallaka ni ya sani ramin mantuma. Ah,